ka zuwa gulbi mai tulu shi ka zuwa gulbi ai mai tulu shi ka zuwa gulbi mai tulu shi ka zuwa gulbi shi karfi ne ta zayyana ai da zayyana dai dauna amarji kan shehu namijin zuma ba tan ma ba. Saradauna amarji kan shehu namijin zuma ba tan ma ba. Mai wuya karo ɗan ibirabin. Ya mere da makauta da mada hauni duba kashin gocin gowa. Ga mai yawon da magauta dama da wani duba ka yi dama da wani duba ka mucin kowa sardauna amadu yi kan shi namijin duma ba can ma ba irin na na je kan shehu da bello ya tsara wada amadu bello ya tsara wada fir'auna amalihi ce namijin zuma fatan mama gaba kashe ga maza sa'amadu zai zahar yau maza masu tare sai ma gaba kashe ga maza sa'amadu zai zahar yau maza gaba ka shiga maza sa'adu zai da yau maza masu tare ga na ya kwanda gaba kwace ya girma ka tattake mai shi ya kwanda shirin gaba kwace ya girma ka tattake kuna mai saje. Yawon maza na ta sauratun banza. Na ati kuna mai saje. Yawon maza na ta sauratun Na godiya sallama. Saradauna. Na godiya sarkin fada. Kada ka shagala Amadu an ce ban da sauran kada ka shagala amadu an ce man da sauran wada ba ka yi da sauran zabe saradau na amadu Irgili gare su na banza Allah da abinai Ai irgili galeru na banza. Allah da amina in ya baka duniya ga ina wani tariki dan adam mai amsa. rabin maza masu jan Jikan mujaddadi ɗan Ibrahim maza masu jan kasu ba bawariya. Saradauna Ahmadu jikan shi namijin zuma ba tamma ba. Gaba gaje gama ba. Sa'amadu da hayyau baba ka jaga mara sa'amatu gaida ayyau maza ba su tara sai ba saradau na amadu shi karfe na mijin zuma ba san ma ba ga yakin zaɓe ya tashi ya jalla don girman Allah don annabi don girman ƙaba don shehu don girman bello Allah ka taimaki saradauna mu yi ta addu'a. Gaishe ko. Saradauna amari jikance, lamirin zuma fatan Gaba kake ga maza. Amadu bai da hanyar dauna ya fita rangadi da ya tashi sai mai duguri bari bari sai yi kwado wada aka yi na murna shi ba ya kwana ya hau kashin wata ya rawa murna suka ga giwa yana can gaba ga taron ba da sanda ilori sa'an nan gwamna ya yi mashi waya taro ya zo ya baka cikin jirgi sun taru sun ba da sanda shi da sarakuna sun kawo jirgin sama sun ka dawo kaduna da sun ka yi e sallama galla amadu na kallon gida ya bai kuri ba kasashen gaba biya daidaita aikinsu e ba mocin komi kanawa wurin kudu banda yan zaiku ga ke da kama ƙasa ya wuce zancen ƙyalaga dan nan ka zaura muka in yi. nan ya gama daura yayi ka tuna mun ka kwanda kwalaban har cikin tawa mazaji ya kai ya tashi ya bi ta huntuwa sai ku gusau ɗan hasan rannan yau ya tsaro kasan haramu riki zulmi sun kwanawa sannan gomi ya tashi ya isa sakwata ko ina mara bi.